farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce Allah ya kara malam lafiya da wadata amin Allah ya kare mu baki da ya ce tambaya ta ta farko shine malam mutum ya halatta ya yi karatun alkur'ani a yayin da liman yake khutba bai halatta ba lokacin da ake ba kasa kunne ake a saurari lima kuma juyowa ake a kalle shi da a ce kana gaban liman amma liman yana hudu ba to ba gabas ka kalla ba juyowa zaka kai me ka kalli liman liman ake kasawa kunne kuma ake zira wa ido idan ana hudu ba dan a saurare shi da haka a wannan lokaci babu zancen kai wani zikiri babu zancen kai wani karatun Alƙur'ani, abinda kawai za ka yi shine in an kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudba ka yi masa salati amma in ba haka ba to banda wannan ba wani abu kuma da za ka yi yace tambaya ta ta bi malam shin dan Allah menene hukuncin yi wa ƴaƴa mata kaciya addini shin ya zo addini ko kuma al'ada ne addini ne asalin kaciyar mata al'ada ce tun kan a haifi annaba ana yi amma da manzo Allah ya zo kuma sai ya recognizing ɗin abin sai ya tabbatar ya kirawo masu kaciyar ya ce ga yadda za ku rinka yi ga yadda za ku rinka yi hadisi ya tabbata hadisin ummu atiya annabi ya je madina ya tadda wata mata ta ne wa mata kaciya sai ce a kira ta da ta zo sai ce mata to ki rinka kaza ki rinka kaza ki rinka kaza wajen yankan kakki zurfafa domin kaciyar tana sanya wa mata daraja sannan tana tsare musu addininsu ina fata an gane za ka addini ne kaciyar 'ya'ya mata kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ita to amma wadda ba addinin ya kawo ba ta gargajiyar to wannan musulunci bai yadda da ita ba domin a cikinta akwai zalunci za ku ga kafin musulunci ya yadda da kaciyar mata sai da ya sa mata mai ka'idoji domin sai da annabi ya ce la tanhiki fa inna zalika ahzalil ba'ali aw kama qala alaihi Sala. yace karki wuce gona da iri wajen yankar inda ake yanka wannan yana sa miji ya so matarsa to sannan kuma yana gyara wa ita matar ɗabi'a da kuma gyara mata lafiyarta amma akwai kaciyoyin da in ka je kasashen laraba za ka ji labaransu suna faɗa suna ana yi suna cutar da mata waɗannan ba na musuluncin ba ne yanzu idan ka je ƙasar misra ko ka je ƙasar sudan akwai kace da suke kira da suna khitanul fir'auni tun zamanin fir'auna yasa ake wa mata irin wannan kaciyar wannan zalunci ce hikimar haka yana yi wa banu isra'ilawa ne don ya hana matansu haihuwa kuma in sun tashi haihuwar dole sai sun buƙaci taimako na ma'aikacin jiya sai an kai su asibiti domin kaciyar yadda ake yin ta ana yankar jikin mace da kyau to ita kaciyar ka'idar in aka yanki sama da bukata to a madadin ta zama amfani cutarwa take zama sannan bayan an yanka sai kuma a zo a yi sajari sai a dinke wajen gaba ɗaya to za ka samu idan mace ta balaga jinin al'adarta na wata-wata saboda wannan dinkewar da aka yi baya fita gaba ɗaya to sai rinka bar mata cuta a jiki sannan idan ta yi aure kan mijinta ya iya saduwa da ita dole sai an je an mata operation an sake buɗe wajen dan rufe shi suke gaba ɗaya shi fir'auna ya sa ni a rinka wannan saboda duk mace in ta yi ciki za ta haihu to sai an kai ta asibiti ko sai ma'aikatan jinyarsa sun zo to su kuma ma'aikatan jinyar da sun zo za su gawa aka haifa in ɗa namiji ne sai su kai masa rahoto domin yana tagitin ɗin kashe 'ya'ya maza a lokacin to shine hikimarsa to mutanen misra sun gaji wannan tsohuwar kaciyar ta fir'auna mutanen sudan ma sun gaje ta to su ne zaka ji malaman su suna yakar irin wannan kaciyar akwai mutanen da har yanzu su ne wa ƴaƴansu irin wannan sai kaga yarinya ƴar karama da katotan ciki to binciken su na lafiya ya gano wannan cikin da matan su suke yi ba na lafiya bane wannan kaciyar take haifar da shi saboda jinin al'adar su na wata wata an toshe masa kofa baya fita gaba daya to sai ya zama yana zama cuta sai ya rinka kumbura su to da ka irin wancan khitanul fir'auni da duk abin da zaka gani na bincike in ka shiga website ka sa kalmar kaciya alkhitan ka sa ta da haka a larabci za su fito maka da bincike da yawa na malamai kaciya iri kaza da iri kaza ga tarihinta kaciya iri kaza da iri kaza ga tarihinta ga ta musulunci ga wacce ba ta musulunci ba to galibi likitocinmu wanda ba su san addini ba kawai ilimin likitanci suka sani su ne suke condemning ɗin kaciya duka amma duk likitan da yake da ilimin addini kuma ga na likitanci to ya san me addini yake nufi in ya ce kaciya sannan kuma wace kaciya ce take cutarwa shi addini baya zuwa da cutarwa sai dai ya zo da me amfani duk abin da addini zai ce a yi za ka ga amfani ne za ka ga amfani ne yanzu ko kun san akwai mata da yawa kafurai wanda ba musulmai ba a ingila amma suna tsarki suka ce saboda sun gano wannan tsarkin da musulmi suke yi ba karamin amfani ne ke gare shi ba to kaga kafuri ma zai zo ya gaya maka cewa abu kaza da musulmi suke yi kaza ne abu kaza da musulmi suke mun gano kaza ne abu kaza da musulmi suke mun gano kaza ne akwai wani profesa a bayero da ya taba gaya min wani abu yace shi ya sha gwadawa a jikinsa yace kaga yawancin ciwon kai yace shin yana ciwon kai baya shan magani kawai abin da yake sallah yake sai ya samu ƙasa tantagaryar ƙasa inda ba komai ba suminti ba ba kafet ba Ya ce wallahi in yayi sujjada doguwa ciwon kan ya tafi to akwai abubuwa da yawa wanda masana in suka bincike suka ba a hankali za su gano waɗansu abubuwan kwakwalwanmu da bincikenmu ba zai kai gare shi ba amma dai ka sani duk abin da Allah ya ce ka yi to a ciki akwai amfani duk abin da Allah ya ce ka bari to a cikinsa akwai cuta yanzu ka kalli abinci kansa naman alade da kaza da kaza wasu na ganin ya zai a hana alade gashi nama akwai kitse akwai wajiya shi kuma ɗan adam yana son kitse yana son wajiya to amma su da kansu suka gano illolin da ke cikin naman alade suna da yawa banda illa ta lafiya illa kaɗai ta ɗabi'a da halayya me yasa musulmi yake kishin matarsa suka ce saboda baya cin alade me yasa arne baya kishin matarsa saboda cin alade suka ce yana ɗebe kishi yanzu in banda arne ka zo ka samu matarka da wani a gida wai ko sallama ba za ka yi musu ba kar kai disturbing don su kawai sai kaɗan ba ta waje ta gama ya gama hukacin banza na zancen in ba alade kake ci ba ya za yi wannan abin ba. matarka to amma kai in musulmi ne lafiyayye mai kyakkyawan ɗabi'a ba wai zancen fa wani katon banza ba Ƙaninta da suka fito ciki ɗaya in ka ga shakuwar ta fi yawa sai ka yi me sai ka ji ba daɗi sai dai kawai in ka san addini ya yi ma turke shi wannan ba ka da matsala da shi to sai ka tsaya inda aka tsayar da kai wannan shine asalin ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gidan sa ya tadda nana Aisha da wani suna hira sai annabi ya ce Aisha wannan waye ce dan uwana ne na shayarwa saboda akwai shayarwa a ƙasashen larabawa addini ya tabbatar da ita su matan larabawa ba su fiye shayar da 'ya'yansu nono da kansu ba sukan ɗauki yaro sai su kai shi wajen mai shayarwa wannan shayarwar tana da amfani ga ita uwar tana da amfani ga shi yaron galibin masu shayarwar a ƙauye suke to idan aka kai yaro ƙauye ya tashi a ƙauye ya fi samun exposure ya fi samun gogayya ta rayuwa duk wanda ya rayuwar binni rayuwar falo rayuwar indomi da kabin biskit ba za ka haɗa shi da wanda ya rayuwar ɗinya da kanya da magarya ba ba ɗaya ba ne ba wallahi lafiyar su ba ɗaya bace gogewar su ba ɗaya ballantana su larabawa suna da wani abu da suke alfahari da shi a wannan lokacin shine tsayuwar harshe yaro ya zama yana da fasahar baki domin su a wajen su ka manta yaren iyayenka ko a alayance maka a yaren iyayenka ba karamar asara bace to da sukan kai 'ya'yansu ƙauye dan su koyo yare su koyo magana su koyo abubuwa na gogayyar rayuwa to kaga wannan amfani ne ga su 'ya'yan galibi wannan yana da tasiri a gaba mafi yawancin a rayuwa wanda ya fi shan wuya yana yaro to ya fi samun ɗaukaka in ya girma to sukan yi wa 'ya'yansu wannan to sannan kuma wannan yana ƙara wa ita uwar dogon zangon ba ta ragwaggwaɓe ba shi yasa ba za ka ji a tarihin larabawa cikon mama ba rigar nono mai koko ko cikon ba su da wannan matsalar kuma ba za ka ji ana ta cewa maganin da zai taso musu da mama ba hasali ma ba su da wannan saboda asali yaron da bai tsotse ta ba to wannan ya sa za ta daɗe ba ta aka ba za ta tsufa ba amma sai ta daɗe sai ka ga mace ta yi haihuwa biyar goma amma kamar budurwa to da haka sai suke yi irin wannan to a ka'ida ta musulunci duk mutumin da aka shayar da ku waje daya ya zama kamar ɗan uwanka ciki daya, uwa ɗaya uba ɗaya ko da ba dangin iya ba na baba kawai kawo ka aka yi shayarwa shi ma aka kawo shi sai aka yi sa'a mace ɗaya ta karɓe ku ko biyun duk ta shayar da ku to yanzu kun zama ƴan uwan juna da ka yadda ɗan uwanka na jiki yake a gare ka haka shi ma wancan yake a gare ka ɗan uwanka na shayarwa ta fuskar haramcin aure banda maganar gado to shine irin wannan idan mace da namiji an shayar da su a waje ɗaya to namijin zai zame mata kamar wanta in ya girme ta ko kamar kaninta ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya za ta iya zama a gabansa babu hijabi kamar yadda za ta zauna a gaban yayanta ko kaninta uwa ɗaya uba ɗaya to irin wannan ne ya kawo na Na'isha ziyara annabi bai san shi ba da da manzo Allah ya shiga gida ya gan shi ya ga suna hira da Aisha da sakewa sai yake tambayar Aisha wannan kuma wane ne sai ta ce ai ɗan uwana ne na shayarwa to amma saboda kishi irin na maza shi ya zo da ka'idar fa da dokar amma sai ce ya Aisha ku rinka fa duba su waye ƴan uwanku sai ya wuce bai ce kai tashi ka fita ba amma ku rinka fa duba su waye ƴan uwan kamar kai ne yanzu baka san shi ba har kai neman auren har aka yi auren kawai sai ka zo wata rana ka tarar da katu a falon gidanka an kawo masa abinci ya miƙe kafa waye wannan ai kazin ina ne ai kaga ta ina ai kai dogon bincike to wannan duk yana daga cikin amfanin da addinin musulunci ya zo mana da shi hatta abincin da zai cutar da lafiyar mu ta fuskar lafiyar ko ya canja ɗabi'ar mu a madadin mu zama cikakkun mutane mu zama muna da wata ɗabi'a irin ta dabbobi har irin wannan sai da Allah ya tsatsame mana su banda cin kaza ba daɗin kawai zaka kalla ba na ɗanɗano a'a me amfanin me rashin amfanin me zai haifar maka na cutarwa wannan kenan da haka kaciya akwai ta musulunci akwai wacce take ba ta musulunci ba sannan ce malam ita kaciyar mata wajibi ce kuma matan da ba a yi musu ba a yanzu za a iya kaciya ai hatta maza ba wajibi ba ce hatta mazan ba wajibi ba ce ballantana ta mata ba wani malami da ya ce maka kaciya ta maza ma wajibi ce sunna ce mai karfi amma ba wajibi ba ce har yanzu ko kun san akwai mutanen da suke rayuwa ba kaciya a duniya har yanzu akwai mutanen da suna rayuwa ba kasa kaciya ai asali kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya ma yahuda ne kadai suke kaciya su kuma yahudawa sun gaje ta ne daga annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim sai da ya shekara tamanin a wani kaulin shekara ɗari da ashirin sannan Allah ya ce wa kansa da kansa kaciya suka ce ya je wa kansa kaciya da gatari ya datse Shi ne Allah ya yabe shi wa Ibrahim allazi waffa wa izbtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama sayyid ibn al-Musayyib kamar yadda Imam uh, Malik ya kawo cikin ya yace abubuwan da Allah ya masa jarrabawar ya cika daga ciki akwai kaciya da girman sa aka sayi wa kansa kaciya to daga nan ne ƴaƴansa suka gaji kaciya daga wajensa Yahudawa jikokinsa ne suka gaji kaciya daga wajensa amma a wannan lokacin a duniya banda su ba mai kaciya sai daga baya da yahudawa suka fara shiga larabawa sai larabawa suka fara kwaikwaya daga wajensu shi yasa lokacin da annabi ya tura wasiƙa ga manyan sarakunan duniya bayan ya bayyana cewa su yadda su zo su a karɓa addinin musulunci da wasiƙar ta je rum sarki hirakal sai ya ce a duba mana su wane domin adres ɗin kaciyar a wasikar shine minal malikil khitani daga al'ummar da take kaciya ko daga masarautar masu kaciya to sai sarki na rum a wannan lokacin sai ya ce da fadawansa ya ce suwaye suke kaciya yanzu a duniya sai aka ce yahuda ne kaɗai suke kaciya sai ce to amma kuma wannan mutumin ba ba yahude ba ne sai ce to yadda za ku yi ku je kasuwa ku yi wa 'yan ƙauye tara-tara duk wani baƙo da ya zo kasuwanci a jashi ɗaki a tuɓe masa wando mu gani to da haka aka yi tara-tara fa aka samu larabawa masu kaciya aka ce to ku taho da su su ne an gano wasiƙar daga garinku take domin shi wanda ya turo wasiƙar ya ce daga lardin masu kaciya shine daga nan aka samo abu sufiyanu ya zo a matsayin shugaban 'yan kasuwan makka sun zo cin kasuwa sun zo su yi oda to shine aka zo da su ake ta musu tambayoyi to da ka dai kaciyar har maza ma ba dole bace na ta mata sai dai ita kaciya ga ɗa namiji ga ya mace tana taimaka masa ne wajen samun tsarki ita wannan fatar da take al'auran maza da mata in baka cire ta ba to wajen ba zai taɓa rabuwa da danshin najasa ba ba zai taɓa rabuwa da danshin najasa ba to matukar zai rinka rike danshin najasa to za a rinka samun cuta a wajen infection da ake faɗa da yaren likitoci kullum al'aurarka ba za ta zauna lafiya ba jikinka ba zai zauna lafiya ba najasar da ta kamata ta fice gaba ɗaya daga jikinka to zai zama ba za ta rinka fita ba wata hikima ta Allah najasa in tana cikin jikinmu ba cuta ba ce amma in ta fito fa ta zama cuta yanzu kaga kashinka yana cikinka ba cuta ba ce amma da ya fito ya zama cuta yanzu da za ka ɗauki kashinka kai loma ɗaya to kuma an sha bamba sai an samu matsala to haka fitsarinka yana cikin ka Allah ya tsare maka shi amma yana fitowa ya zama cuta to matukar baka rabu da shi ba kuma in ya fito din nan to kuma sai ya illata ka to da haka ita kaciyar tana sa wajen ne ya samu shan iska kofar ta fito a fili ta rinka samun iska Abinda da yake fitowa daga jikin mutum kuma ya rinka ficewa ga baki daya to cewa za a yi malamai suka ce eh duk wanda ya ga dama ya kaciya a kowane lokaci zai ita kaciya ba ta da lokaci shi yasa zaka ga wasu su yi ta da girma wasu kuma su yi ta suna yara Abdullahi dan Abbas kamar yadda Ibn al-Qayyim ya kawo a cikin Zadul Ma'ad yace annabi an masa kaciya ne a ranar bakwai da haihuwarsa duk wani magana da take cewa wai an haife shi da kaciya ƙarya ce ba wani dalilin da ya nuna an haifa annabi da kaciya kuma haihuwar mutum da kaciya ba wata daraja ba ce yanzu ku je ku tambayi likitoci 'ya'yan kiristoci ma ana haifa su da kaciya daka haihuwar mutum da kaciya in ka kayo annabi ƙarya cewa an haife shi da kaciya ne wai dan ka girmama shi to wannan ba daraja ba ce domin inda daraja ce Allah ba zai ba da ita gawa arna ba domin duk abin da daraja ce to Allah sai ya wari masoyansa ya basu baya bawa makiya musamman annabi duk abin da daraja ce Allah ya zaɓi annabi ya ba shi shi to baya ba kuma magauta wannan abin to ballantana ma ƙarya ne maganganu na sahabbansa sun nuna ba haka ba ne. Abdullahi ɗan Abbas yana faɗar abubuwan da aka yi wa annabi bayan an haife shi yace kaciya da abincin walimar suna duk kakansa abdulmuttalib ne ya yi masa ranar bakwai da haihuwarsa da haka manzo Allah ba haife shi da kaciya ba to kaga wannan ya nuna ana iya wa yaro kaciya da me da yarinta tun a dama suna haka sannan kuma ana iya barin sai ya girma ya yi wa kansa ko a yi masa sai dai ka'ida idan ka girma za a yi maka to ne malamai suke da tatabar za a kai idan girman har ya kai munzalin balaga to ka ga yanzu kai alƙalami ya hau kanka ba za ka je ka buɗe al'aurar ka wani ya gani ba sai malamai suke abin da ake kira da suna muwazana shin ƙarfin kaciyar da wajabcinta ya kai ka buɗe tsaraicin ka a gani dan ai maka ita suka ce bai kai ba in dai mutum ya balaga ba a yi masa kaciya ba to ba wani ne zai ba sai dai wa kansa suka ce domin annabi ibrahim a zamaninsu ai ba ba masu kaciya ba ne za a iya samun wanda zai masa amma da yake ya girma ya kai manzalin balaga shi baligi a ga al'aurarsa ko ya ga ta wani to abin yana da ka'idoji da sharuɗa masu ƙarfi sai ya kai babin larura Ka ga mace in za ta haihu haihuwa larura ce mai ƙarfi da haka anan ana iya ganin tsaraicinta don a kula da ita a ceci rayuwarta a ceci ta ɗan nata amma kaciya ƙarfinta bai kai haka ba a musulunci domin za ka iya rayuwa babu ita ba dole ba ce amma in kana so ka yi don ka sake samun kamala ta musulunci kamala ta ɗa namiji to sai ka je kai wa kanka kawai sai ka samu wanzamai ko likitoci su baka measurement <laughs> ina ake yanka ina za ka yanka in ka yanka su biyo da allura in allura ake yi shi ke sai a wuce to sannan wanne ya fi a yi ta da girma ko a yi ta da yarinta a yi ta da yarinta ya fi tun da annabi a yarinta aka yi masa to wannan ya nuna ita tafi ta yarintar kuma mu mun ganta yara na duk maza rana haihuwarsu rana ake musu kaciya da sa'annin sa'anninsu in suka ce za a yi musu kaciya sai zo suna tambaya ta abba menene kaciya su basu ma santa ba <laughs> kuma a lafiyance za ka ga yaro in kai masa kaciya yana jariri sati ɗaya ya warke saboda jikinsa a wannan lokacin da saurin warkewa yake amma ba a yi wasa ba ya ɗan girman na ya fara ƙirini ya kai masa nan zai je ya famo ta can ya bugo ta kuma kai kanka financially sai ka yi kajin kaciya kaman ka haɗa ka rabke masa da ragon suna kaga shi kenan an tafi bai ɗaya mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu alaikum assalamu wa rahmatullahi barakatu ya ce mala Allah ya ƙara lafiya amin ya ce shin malam ya halatta mutum ya ɗora hotonsa a social media ya ce wai in kana son annabi sallallahu alaihi wasallama to ka rubuta sallallahu alaihi wasallama shin malam wannan soyayya ce ga annabi kenan a wannan wasa ne wannan ba soyayya ba ce ba wannan ba soyayya ba ce ba abin da aka ce shine in ka kira sunan annabi in aka kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kai masa salati to amma abin da muka sani kiran sunan annabi ba a yin sa a waje na wargi abu ne mai kima mai daraja Allah ya ce la alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ku sa kiran sunan ma'aiki tsakanin ku kamar da kuke kiran sunayen junan ku kai tsaye kawai ka kira suna ba a yin haka ta kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai sai da aka hana sa alkunyarsa kwata kwata manzo Allah ya ce ku rinka sa sunana amma kar ku rinka yin alkunyata za ka iya sa ɗanka suna muhammad za ka iya sa ɗanka suna alƙasim za ka iya sa ɗanka suna ibrahim abdallah da sauransu amma ba za a ce da kai lokacin annabi yana da rai abul qasim ba saboda yahudawa sai suka koma suna wasa da annabi idan annabi ya shigo kasuwa sai ba yahuda ya ɗaga baki sai ya kiran sunan annabi sallallahu alaihi wasallam in annabi ya juya sai ce ba da kai nake ba da wancan nake ko ya ce ya abal qasim baban alqasim sai annabi ya jiyo sai ce ba kai baban alkasimin ba wancan nake ne saboda dai tsabar wasa da wargi to sai manzo Allah ya ce daga yau ku rinka sa sunana amma a daina muku alkunya da sunana dan a rufe kofar waccan barnar to kaga wannan dai yana nuna maka cewa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a wasa da shi ba a wasa da shi yanzu social media bola ce fa akwai tarkace akwai mai kyau akwai rubabbe akwai mara kyau kaddara sai ka kira sunan annabi ko ka ce a sa sallallahu alaihi wasallama sai wani kafiri yayi zagi ko wani ya faɗi bakar magana to farkon mai laifi kai ne domin ka zama dan kuka kai ka jawo wannan in larura ce ta larura wani hadisi zaka kawo a wani malami ne yake karatu sunan annabi ya biyo kuma an sa karatun a cikin social media to wannan za ka yi salati amma ka kawai ka zo ka ce ga su duk mai kaunar annabi to yaushe ne ma ya zama kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam yaushe ne wannan ya zama sharadi daga cikin sharuɗan kauna manzo Allah bai ce ba wanda bai ce sallallahu alaihi wasallam baya ƙaunarsa? a'a bai ce ba amma dai ya ce idan an kira sunansa a yi masa me salati kuma wannan sallallahu alaihi wasallam din ta maruwata S W A wannan ta marowata ce malamai suna da maganganu da yawa akan irin wannan abbreviation din a wajen yi wa annabi salati suka ce baya da kyau yana cikin rashin ladabi komai ka iya rubuta shi in full amma suna manzo Allah ne ko salatin sa ba za ka iya rubuta masa shi in full ba saboda ruwa? ruwa ce to da ya kamata mu kiyaye irin waɗannan abubuwan kar mu ɗauka addini ne kar mu ɗauka wani ƙauna ce ko soyayya ce kamar yanzu ne abin da zaka ga mutum ya zo ya tattiyu rawa yana kiɗansa da kalangunsa wai kuma a dole shi masoyi ne kuma baka isa ka ce masa ba masoyi ba ne wani sai ce ai masoyi ne ai soyayya ce to ita soyayya annabi ba ta da ka'ida ne ka so budurwarka da kiɗa ka so karanka kai masa waka ka so gwaninka na siyasa kai masa waka shi ma annabi a waka ka tsaya to in haka ne me bambancin soyayya annabi da irin waɗancan soyayyoyi waƙa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce bata saba wa addini ba da ka'ida akwai ta amma fa bata kai mizanin a ce wai ita ce soyayya ba mu duba mu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun masa waka ne dan me dan kare masa fada ba dan ana tsokanar sa da waka ba da ba za su yi waƙa ba su da ka kariya ce ga mutuncin ma'aiki take sa a yi masa waka a lokacin da wani ya masa zambo a waka sai a masa waka a kare shi amma ba wai ita wakar zaman kanta take ba har ma ta zama ma'aunin gane masoyi ko maƙiyi da ita ba haka bane inda ma'aunin soyayya ne waka ko ma'aunin kiyayya ne waka to da duk matansa sai sun mai waka domin ka san su ne farkon masoyansa ‘ya'yansa da sauransu amma na tabbatar waɗannan da yawansu ba su yi masa ko baiti ɗaya na waƙa ba da haka biyayya ga sunnarsa da yi masa salaci da bin umarninsa da gujewa hane-hanensa da yaɗa addininsa wannan shine tsantsar soyayyarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine ƙarshen tambayoyin da muke da su akwai wata tambaya ƙwaya ɗaya maganar kiripto wannan fitinar zamani Allah ya raba mu da ita lalacewa wai mutane sun bar kasuwa sun bar siye sun bar sayarwa sun koma ci ma zaune kowa yana so ya kuɗi a iska a banza wannan ba wannan bai dace da hankali ba wannan bai dace da hankali ba kamar yadda na sha ji wasu malamai su ce aiki rubuto halal ne aiki rubuto haram ne aiki rubuto kaza kaza kaza ne abin da ya kamata shine su yan kirifto su fito su faɗi me kirifto ɗin da kansu sai a ji me ya halal ɗin me ya haram ɗin a ciki amma dai bahaushe ya ce ido ba mu duba ma ya san kima ido ba mu duba ma ya san kima yanzu yan kwanan nan duk da ina jin kamar an ce gwamnati ta toshe abin ko wa yanzu yana nan wannan na danna danna ita danna Har da kafa kafa da ana danna wannan ko shakka babu ni dai Allah ya sani a iya fahimta ta da babun ciniki a shari'a wannan ba halal bane wannan ba halal bane ba wannan wasa ne da kuma cin dukiyar mutane bisa ga barna bil ciniki yana da ka'idoji yana da sharuɗa sai ka san me ka siya sai ka san me aka siyar maka sai an san me siya sai an san me siyarwa sai an samu taƙabudi miƙawa da karɓa babu garari babu kai ka bayar ba a baka ba babu baka san me ka siya ba baka san me aka siyar maka ba ballantana irin waɗannan abubuwa ɓarnarsu sun bayyana da yawa ina jin ko jiya ko shekaran jiya na ga wani yana inna lillahi inna ilaihi sai na dauka wani babban mutum ne ya mutu sai ya ce wai ya faɗi sunan abin ya ce ya rufe baya budewa <laughs> dan Allah ka ji a ce ya rufe ba yanzu kasuwa sabon gari ka ji a ce ba a bude ba supermarket daga cikin supermarket ka ji a ce yanzu in ka sayi abu sai ka zo akwai abin da ake kira da khiyarul majlis ko khiyar shine abin da ake cewa da yaren turanci eh, eh, abin nan me ake cewa a baka in mutum ya yi siyayya garanti a baka garanti ka je ka ga abu in bai maka ba ka dawo dan Allah dai a cikin wannan akwai ka zuba kuɗi ka zuba kuɗi a ce maka ai wallet ɗin ma ta ɓace a ina za ka kamo wanda ya siyan maka a ina za ka kamo wanda ya siya a ina a ina a ina to gaskiya ni dai waɗannan abubuwa na garari su ne yasa ni ban yadda da wannan ba wayan mutum kudinsa a hannunsa wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam li ta'kulu illa an takuna tijaratan an taradin a wani waje Allah ce illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum kar ku ci dukiyar ku tsakaninku da juna bisa ga barna sai in kasuwanci ne janu wanda yake ido na ganin ido ga wuri ga waina tudiruna ha bainakum da kuke gudanarwa a tsakanin a wata ayar illa an kuna tijaratan an taradin minkum sai dai in kasuwanci ne wanda kuka yi yarjejeniya a kansa aka samu cikakken agreement na siya mun abu kaza da kaza ne a ciki in ban gani ba ko in bai mun ba zan dawo in karɓi kuɗi na babu wani eh, abin nan to wannan shine amma dai gaskiya mutane suna kokarin jefa kansu a garari kawai dai abin da nake jan hankalin masu hankali shi kila mahaukaci ba zai gane ba amma dai mai hankali to idan ka san mutum yana irin wannan abin to kudin ka kasu rinka gifta ta gaban sa wallahi ta ce sosai in ta shiga jikinsu kyasa-kyasanta suna nan fa bila adadi caca ce bila adadin millions of naira fa sun bata a hannun mutane sanadiyar wannan millions wani kaji an ce wani ya silmiyan masa da miliyan ɗari miliyan kaza miliyan kaza suna nan to in ka san mutum yana irin wannan to kuɗinka kaffa kaffa da hannunsa domin kare je ya dira ka duk abin da za a ce maka yi haƙuri bayan an cuce ka ne bayan an cuce ka ne Allah maɗaukin sarki ya samu dace Allah ya kiyaye mu da dukkanin fadawa cikin wani haramci wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh